Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 17 ga watan fabrairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan wani nau'in cinikayya da ake kira cryptocurrency a turanci hmm, haka yake zara gashi nan ko a makon da ya gabata an kafa dokoki dangane da wannan abuwai shi cryptocurrency kuma ni ban san ko menene cryptocurrency din ba Kar ki damu wakiliyar sashen hausa a abuja ta tattaro mana bayanai a kai sannan kuma muna tafe da yan bayanai akan tsohuwar ministar harkokin kuɗi na najeriya ngozi okonjo iweala da sabon naɗin da aka yi mata sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu saurare bari mu tsinduma a cikin shirin da rahoton da wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ta shirya mana akan wannan batu na cryptocurrency. Shawarwarin da majalisar dattawa ta yi na gayyatar gwamnan babban bankin Najeriya din ya biyo bayan kuduri da wani dan majalisar dattawa daga jihar Filato ta Arewa. Sanata Istifanus Gang ya gabata a yayin zaman da suka yi kan umarni da babban bankin ya bayar na dakatar da cibiyoyin hada-hadar kuɗi daga irin kasuwancinsu da dukkan lamura da suka shafe su. Majalisar ta yi kira da a yi taka tsantsan a irin matakan da ake ɗauka musamman waɗanda ke shafan harkokin kuɗi saboda kar su shafi tattalin arzikin ƙasar da ta riga ta ruguje. Ko da yake majalisar ta yi amanna cewa irin wannan kasuwanci na cryptocurrency yana canza yadda ake mu'amala da kuɗaɗe amma akwai abin da za a duba kamar yadda sanata Istifanus Gan ya yi bayani. Muna son shi gwamna na bankin Najeriya ya zo ya bayyana wa majalisar majalisa yadda kasa za ta amfana na biyu kuma hatsarin da ke tafe da wannan harkan cryptocurrency bari don kara bayani kaɗan a cikin hanyoyin da banki ta bayyana cewa akwai hatsari cikin wannan kasuwanci misali a saye da sayarwa a wannan harkan cryptocurrency yadda muka ce tana nan a boye kuma za a ya saya da sayar da mukamai ba tare da ka gano ko waye ke saya ba za a iya saya ko sayar da kwaya ba tare da ka san ko waye ke saida ba shi ma kwararre a fannin sai da hannun jari kasimu kurfi ya nuna rashin gamsuwarsa da matakin da babban bankin ya ɗauka inda ya ce lallai zai yi wa tattalin arzikin kasa barazana assalamu alaikum suna na kasimu garba kurfi ina manajan director chief executive na apt security and fund limited wato kamfani wanda yake harka ta ta hannun jari wato wannan hukunci da gwamnan central bank ya bada a kan dukkan kafofin bankuna da sauran kafofi da suke harka da kuɗi mu a fahimtar mu ba shine abin da ya kamata a yi ba kowane lokaci ka tafi da zamani idan muka diba manya-manyan ƙasashe kamar ingila kama amerika da sauran kasashen duniya da suka ga wannan abun ya taho kuma ba yadda za su yi da shi sai suka yi dokoki yadda za su kare mutuncin mutanensu abun da gwamnati eh, babban banki ya kamata yi ya yi dokoki wanda zai kare 'yan najeriya 'yan masu shiga wannan harkar don kada a yaudare su a cuce su amma hana su abun nan ba najeriya yake ba duk duniya ana yin shi ya za ka iya hana yanzu ki ɗauki babbar sana'ar da ake ne ta wannan muke kira forex wato hada-hada kuɗi da kuɗi duk duniya ana yin ta amma yau najeriya magana nan da nake muke babu doka kuma akwai kamfanoni irin su alfari su forex su hot forex ga nan a najeriya kuma suna wannan harkai ya ka iya da su maimakon ka yi dokoki ka kare mutanen ka ba su kara zube kuma ana yi in kika ɗauka nan ƙaramar ƙasa kamar kenya ta yi dokokinta in kika ɗauki kamar misira egypt ta yi dokokinta afirka ta kudu ta yi dokokinta to don mu ba za mu yi ba kowane lokaci za mu ga al'amuran da maimakon mu taimaki mutanen mu kare su domin wannan abu ne wanda ba ka iya hana mutum ya yi duk wanda ya ga dama zai yi kuma ba a najeriya ake yin shi ba ana yin shi ne a fadin duniya kuma duniya na ana yin shi ko baka da harka da bankin najeriya za ka iya wannan harkar saboda haka abin da ya kamata a diba al'amuran nan a yi dokokin da za a kare mutacen da arzikin kasanmu maimakon a ce kada wani ya baka kafa ko ba a ba da waɗannan kafafen ba za a iya wannan harkai kuma mutane na yi kuma an san ana yi kuma yanzu najeriya ta zama ƙasa ta biyu a duniya wajen wannan harkai ko baka harka da banki za ka iya wani harkai so abun da ya kamata ya za a kare mutanenmu da kuma arzikin nan kasa assalamu alaikum amma ga kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista ibrahim bello riga rigacikun ya ce haƙƙi ne akan babban bankin najeriya ya kare kasa da tsabtace irin kasuwancin da ake yi a cikin ta wannan tambayar kika yi da mahimmanci kwarai da gaske domin ita wato central bank of nigeria banki ne wanda duk wani abu wani sha maganan bankuna da wasu abubuwa eh, department na harka na maganar kuɗi a ƙasar nan gaba ɗaya tana lura da su sanin irin abubuwan da ke tafiyarwa bisa ga kada 'yan najeriya su cutu a kan abubuwan da suke yi haka wani abin da ya zo yanzu da dama wanda wasu suna ganin cewa an takura su an ɗauki matakin da za su cutu kuma ba a sanar da su za a yi musu abu kaza ba wannan wani abu ne kawai suka faɗi ra'ayin kansu a najeriya dokoki mai cewa za su iya kara za a yi su kuma duk abin da eh, central bank za ta yi wanta kare mutuncin 'yan najeriya kan cutuwa kan maganar almanda da ake kan irin wani abubuwa dole ta ɗauki mataki kuma ba dole ne eh, central bank sai sanar da su kamar yadda suke so sai an sanar su bar wani abu cikin ana ganin abin da suke nufi ya saba maka'ida daka haka suna da iko suna ganin cewa matakin da aka dauka bai musu ba su kara gaban kotu kuma kotu tana da iko ta duba abin da ya dace ta yi so da haka wani abu ne wanda ke yanzu ba za ka hana su korafi ba tun dan Najeriya wani tsarin mulkin Najeriya ya ba dan Najeriya dama ya korafi akan abin da ya dame ko abin da ya gani yake so to da idan aka yi haka shine ko za a gane a ala sannan kuma a halin da ke faruwa yanzu da dama jama'a ba gane kama gan crypto uh, wannan currency uh, business da ake yin nan ba wasu suna ta cutuwa wasu kuma suna ganin cewa suna amfanuwa to da aka ba wanda za su wurwure ma 'yan najeriya kai a ci gaba da shiga irin wannan mu'amala ko kuma su yi koma hana sun ma mutane 'yan najeriya irin wannan mu'amalolin ne sai dai central bank of nigeria da aka wajibi ne a dauki wannan matakin ma in su ma ba su kara ba a karan su ma ko kuma su kara to a kara a je kotu ko ta kaɗai ke da iko ta warware ta gane cewa ke da gaskiya wai ba da gaskiya don da duk abin da za a yi har na kuɗi a najeriya sai central bank sun ba da sai sun yadda da abin za ku yi in central bank suka ba su dama su yi to suna da kunya cewa ai suka ba su dama suka yi me za kuma za a ba sanda su kuma za a hana su in kuma suka ba su suka ba su dama su yi ba suke yi to babu shakka dole a proscribing su a dakatar da su saboda kada Najeriya su cutu abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele zai gurfana a gaban kwamitoci da ke kula da harkan hada-hadar kuɗi a majalisar dattawa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. tana da ra'ayi akan wannan batu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mariya Ibrahim Baba. Na ji labari mun waye gari da bankuna sun ce ba za a yi amfani da bitcoin da cryptocurrency ba wayanda suke amfani da shi an ce duk a tattoshe musu account to amma ni gaskiya fi lahi gwamnati fa na jama'a ne tana wakiltar jama'a ne don da jama'a suka sa ta anan in za su zo da policy da wani tsari ya kamata su rika sanarwa mutane rashin sanarwa da ba da information ga jama'a akan kowane batu ya tashi shi yakan kawo rashin fahimta har mutane su fara soke-soke fi sabilillahi gwamnati huruminta ne ta zo da ka'idodi da wasu abubuwa wanda suka shafi tafiyar da mulki yadda ƙasa za ta tafi da kyau to amma su kuma jama'a fa su ma ya kamata a fita hakkinsu a rika sanar da su abin da ya shafe su a kan lokaci isasshe da zai ba su dama su canza su ɗauki wani wani tafarki wanda za su ci gaba da tafiyar da harkar su ta rayuwa yau da kullum amma kawai a wayi gari banki kawai su zo su ce ga umarni da gwamnati ta basu saboda haka za su dakatar da komi to wa'annan bayan allah 'yan najeriya wa'anda dama su da shi suke amfani to ai an saka su cikin tsaka mai wuya fi sabilillahi ya kamata a rinka yin adalci ba a ce gwamnati kar ta tsara abubuwa da ya shafi jama'a ba a ba wanda ya ce haka to amma in an tsara kafin a zartar a rika sanarwa mutane me amfanin ministry na information sai a sanarwa jama'a a yada a rediyo ga social media din nan yanzu a yayyada duk kowa ya ji ya sani saboda haka mutane sai su falka kowa ya fita ya je ya san matakin da zai dauka ya samu wani matsayi wanda zai canza wancan wanda ake ce za a soke amma kawai a wayi gari a ce mutane an soke an rufe musu wannan eh, harkar ai kaga wannan ba a yi adalci ba fi sabilillahi gaskiya ya kamata fa a tsaya fa a rinka yin karatun ta nitsu saboda a rika fitan hakkin jama'a wannan dai ra'ayina ne masha Allah ma'assalama. To masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Madina ba ta nisa ba ta tattauna da wanda zai mana karin haske akan wannan batu na cryptocurrency wanda zai gabatar mana da kansa. Damuwa tsakanin Sheikh Abdul da malamai a jihar Kano shine cewa wato bayanansa suna cima annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ci masa zarafi a cikin bayanansa sannan kuma a lafazin bakinsa wato yana tunzura mutane domin a samu tarzoma har yana cewa duk wanda ya je gidansa a yanka shi har ma yana nunawa da hannunsa irin yankan da za a yi to kasan gwamnati ba za ta wato yi shiru akan waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi magana a kai to saboda haka sai muka sami wato oda daga kotu cewa muna so mu rufe wannan masallaci da wannan guri wanda yake wato wa'azi domin a kada a samu tashin hankali sosai saboda al'umma suna cewa a gaskiya za su je su kona wannan masallaci su hana shi wannan zama to kaga mutane za su ɗauki doka a hannunsu kenan to kaga gwamnati kuma ba za ta so haka ba saboda lafiyarsa shi kansa da kuma lafiyar sauran al'umma da ma lafiyar wani wanda ma bai san hawa bai san sauka ba to kaji dalili kenan da muka nemi kotu ta ba mu wannan oda kuma alhamdulillahi mun rufe wannan guri kuma jami'an tsaro a yanzu haka suna wannan guri ba za su bari kowa ya amfani da shi ba yanzu a lokaci ne gurin nan zai ci gaba da zama a rufe kuma batun shi kansa ya daina wa'azin ya zuwa yaushe ne to kamar yadda muka faɗa ai jami'an tsaro suna bincike akan irin al'amuran da suka faru to ai ga ba za a janye wannan ba sai jami'an tsaro sun kara bincike akan wannan dama a sanarwar da gwamnati ba ta ce kamar za ta kafa wani abu mai kama da kwamiti ko wani ayarin mutane da za su bincike din nan da ka ambata kenan iya jami'an tsaro ne ke binciken ko kuma an gauraya da wasu mutane da ake ɓangare take ganin sun dace su shiga su yi aikin nan na bincike da ka ambata. To jami'an tsaro suna bincike sannan gwamnati kuma ita ma tana duban yiwa haka din amma kasan ya nemi wata bukata ta musamman ya ce ai masa adalci domin yana so ya yi mukabala da malamai a jihar kano wato a bada wani yanayi dai wanda zai kare abubuwan da ya faɗa da hujja da sauransu to kasan kuma mu ma mun bashi amsa domin mun tattauna da malamai cewa gafa irin kalubale da ya jeho malamai suka ce alhamdulillahi dama ai can a ɗaiɗaiku wasu ɗaiɗai da ɗaiɗai sun nemi su zauna da shi sun yi tanadin hujjojinsu da ya nuna cewa abubuwan da ya faɗa ba haka ba ne amma ya yi ta zuƙewa amma yanzu tun da yake shi ya faɗa da bakinsa to kaga su dama abin da suke nema kenan saboda haka mun tattauna da su akan wannan abu shi sa muka ba da wannan amsa cewa babu shakka gwamnati ta yadda a yi wannan wato tattaunawa kuma za mu sa shi karkashin mai martaba sarkin kano domin a yi a fadarsa saboda dama kasan a nan ne ake duk wani wanda zai limanci a masallacin juma'a kasan wannan fada ce kai dan ke tace to saboda ka ga wannan abin da ya shafi wato addini ne sosai da sosai da kuma malamai to ya kamata mu kai shi a can ko wani abu a sashi a wurin da ya dace. kenan eh, misali ya fasalin ita wannan makabala za ta kasance da kamar gwamnati ce za ta tsara eh, fasalta yadda za ta gudana duk da yanzu gwamna ya ce za a yi ta ne a fadar mai martaba sarki. eto eh wannan abu ai abu ne mai sauki tunda yake abu ne wanda yake akwai hujja kowa akwai hujjarsa shi furcin bakin da ya yi ai san an riga an ɗauka a cikin rekod ba to wani ma akwai bidiyo akwai audio to dukkaninsu kaga su malamai suna rike da waɗannan na'urori waɗanda yake kuma a kansu ne za su yi bincike ko kuma suka yi bincike su littattafai da ya faɗa inda ya gano abin da ya faɗa kaga nan za su zo su duba shi kuma tun da dama shi ne da farko ya wannan furuci kaga shi ma yana da tasa hujjar to abin da kama gwamnati ta yi ta yadda a yi haka ɗin kuma kamar yadda na faɗa za mu nemi alfarma mai martaba sarkin kano dama kuma aikinsa ne ya zama na an yi wannan abun a fadarsa kuma kowa zai zo da hujjarsa mu kuma za mu sa na'urori kamar na talabijin da na rediyo domin al'umma ba kowa ne zai samu dama zuwa wannan guri ba in ma ba an gayyaci mutum ba to kaga wanda yake zaune a gida ma sai ya zauna ya je irin yadda wato tattaunawa ta kama. To tunda zo shi Sheikh Abdul da suwa da suwa lasi wannan mukabala misali an mayyaze ko an tantance waɗanda lasi mukabala da shi. Ai manyan malamai su ne can suke wannan aiki su za su tantance akan waɗannan domin su suke da sani kuma furuci ya yi shi daban-daban to kaga kowane furuci da ya yi kaga za su samu malami wanda ya lakanci wannan al'amarin. tun lokacin da gwamnati ta ambata amincewa ta game da makabalan nan hankali ya karkata akan shin yaushe ne za a yi kuma a wannan wuri ne to amma yanzu gwamna ya ce a fadar mai martaba sarki yaushe ne wannan makabala za ta gudanar ya excellence. to malaman muke jira su ba mu lokaci in sun gama shiryawa amma wannan ba wani abu ne ba in Allah ya dada sun kawo za mu bayyana wa al'umma. bayan makabala dai zai biyo baya dai makomar ashabul kaf da kuma shi kansa matsayin da gwamnati ta dauka a kansa eh to ai kaga tunda an ce ana bincike a kaga ai ba zai kamata a ce kuma ga wani abin da za a yi ba tunda kuma an ce za a zo a yi muhawara akan waɗannan abubuwa shi kaga shi ma ba san sakamakon ba kamar gwamnati ta ambata za a gayyato ma malamai yan kallo daga watakila makwabta ne musamman ko gwamna zai yi karin bayani ana eh to ka san yanzu irin furucin bakinsa ai ba a kano kawai wannan furuci ya tsaya ba ya watsu a duniya ga baki daya kuma inda mun bari an samu tashin hankali tashin hankalin nan ba lallai ne tsaya a kano ba saboda haka muke so manyan malamai waɗanda ma suke wajen kano ah, su zo a yi a gabansu domin abin ya zama na dai na addinin musulunci ne kuma ya shafi duka malamai na najeriya Energy. jama'a kafin mu karkare shirin namu wakiliyar sashen hausa shamsiya hamza ibrahim ta hada mana rahoto a kan naɗin da hukumar kasuwanci ta duniya wato wto ta yi wa tsohuwar ministan harkokin kuɗi ta najeriya ingozi okonjo uwela a matsayin sabuwar shugabar hukumar shamsiya ki a yanzu kan mu iya cewa mambobin hukumar ta wto sun kafa tarihi inda babban kwamitin ta ya amince da yarjejeniya don zaben dr okonjo uwela na najeriya a matsayin darakta janar na hukumar ta bakwai za kuma ta soma aiki daga ranar ɗaya ga watan maris na wannan shekara ta dubu biyu da ɗaya. kwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa a najeriya bas jiga ya yi tsokaci dangane da makamin sabuwar shugabar wata 'yar asalin najeriya ce ba shakka dr ungozi Okojo oyela ta dace da irin wannan aiki saboda haka ta san matsalar duniya kuma ta san matsalar kasashe masu tasowa irin su Najeriya. Saboda haka ba shakka ta dace da ta shiga cikin irin wannan aikin don ta ga yadda za a rage wato matsalar da ke tsakanin kasashe masu arziki da kuma kasashe masu tasowa. Ne mata fatan alheri ta samu nasara a cikin wannan aikin. Saboda samun nasarar ta zai ƙara canza tunanin taron duniya game da Najeriya. Ke san ana yawanci ana zargin 'yan Najeriya ko shi da aikata aikin a sha a duniya. duniya to amma ke ga aka samu mace 'yan najeriya kuma baka ta zo ta yi wani aiki na mai kyau wanda zai taimaki duniya ke ga wannan zai dan wanke irin wancan mummunan tunanin da ake ma 'yan najeriya wannan naɗin na zuwa ne bayan janyewar 'yan takarar da ta rage wacce suka fafata tare da okonjo uwela wato ministan kasuwancin koriya ta kudu yun he da kuma samun goyon baya daga sabon gwamnatin shugaban amurka joe biden sabuwar daraktar hukumar ta wto da aka naɗa okonjo uwela ta ce babban abin da za ta sanya a gaba shine yin aiki tare da mambobinta don magance matsalolin tattalin arziki da kiwon lafiya da annoban covid-19 ya kawo batun da masanin tattalin arzikin kasa har ilau dr isa abdullahi ya jinjina to wannan ya zamanto wani abu na alfahari da muke ji da shi a cikin kasashen afirka lura da cewa ita ce bakar fata ta farko da kuma duk wani ma a cikin bakakin duniya da ya taɓa rike wannan mukami kuma um, wannan ya nuna cewa akidar wariyar launin fata da nuna gazawa war mutanen afirka cewa ganin ba su da basira ko ba su da cancanta da kwarewa da ya kamata su rike mukamai na duniya wannan kusan ya fara ba da baya kin ga wannan irin abin ya nuna mana cewa kenan an yarda cewa mutanen afirka yanzu suna da basira da kwarewa da kuma abin da za su iya ba da gudumawa ma duniya a matsayinsu na mutane wanda za su iya aiki a duniya ko da yake wannan ba shine karo na farko da Okonjo Uwela ta kafa tarihi ba a rayuwarta ana sa ran wannan matsayi nata zai taimaka wa mata wajen taka rawa a sha'anin da ya ya shafi tattalin arziki na duniya kamar yadda tsohuwar shugaban ci gaban na 'ya'ya mata a ma'aikatar harkokin mata a Najeriya Hajiya Rabi ladima ta bayyana. Ngozi mace ce mai kokari wajen aiki da kuma kwakwalwa. Kuma tun da dai dole mai munna mu Afirka Najeriya in particular cewa mace ce ta hau wannan mukami kuma muna fata yadda Allah ya ɗaukake ta ita ma za ta waiwayo ta duba 'yan uwanta wanda suke janda guda mata in particular Allah ba a ce ka a taimaka maza ba amma ta ba da karfi ga tallafawa mata cause mu mata mu ne muke very very vulnerable kuma mu ne gidaje abin jira a gani shine kamun ludayin sabuwar shugabar a ranar ɗaya ga watan maris mai zuwa yayin da ta bayyana muhimman abubuwan da za ta fi mai da hankali a kai shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku masu saurari a kasance lafiya.